safiyar lahadi 24 ga watan da ula hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekara 1439 daidai da 11 ga watan february shekarar miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 29 cikin jirangiyar eh, karatukan littafin alfiyatul hadith tal imamu al زين الدين العراقي رحمه الله العراقي يتي المنقطع والمؤضل وسم بالمنقطع الذي سقط قبل السحابي قبل السحابي به راو فقط وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لاستعمال والمؤضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه ألا من تبع المنقطع والمؤذل ينا تمنى بياني أكن تعريفات نا مصطلحات واتو كلمومي وأن لما لمن حديثي سكي كرن حديثي دسونا ين sunayen da malama da suke kiran hadisai da su bayan da muka ji su mursal da ire-iren sai kuma ya ce al-munqati wal mu'adha akwai hadisin da malama hadisi suke kiran shi da suna al-munqati ko kuma wanda suke kiran shi da suna al-mu'dal duk waɗannan siffofi ne na isnadi yace wa sanni bil munqati alladhi saqa wannan wanda aka samu gibi a cikin isnadinsa qabla sahabi kafin akai ga sahabi to sammi bil munqati ka kira shi da suna al munqati isnadin da aka samu gibi amma ba a gabar da ake tunanin samun sahabi ba gabar da ake tunanin samun sahabi ce mursali ko idan aka samu gibi a wata gaba ƙasa da wannan gibin ya zama kwaya ɗaya a gabar da take ƙasa da sahabi tabi'i fama asfala to sai a kira ta da suna al munqati ma'ana ya zama an samu wani wuri wanda mutum ɗaya a wata ɗabaƙa babu shi bihi rawin fakat ƙabla sahabiyi bihi rawin fakat mai riwaya ƙwaya ɗaya wakila malam yattasin wasu kuma suka ce a'a matuƙar ba a samu saduwa ba ko da giɓin ba ƙwaya ɗaya ba ne waƙala kaga a zahiri wannan ya zo da lafazin tasniya amma ba tasniya bace kawai ishba'i ne na na na na rawi din na na ma'aunin wa qala dinnan yana nuni zuwa ga shi ibnu salahi ne amma ya kawo shi da wa qala dan ya cika ma'aunin waka wancan maganar na wasu ne da suka ce duk inda aka rasa ittisari to sunan shi munqati sawa'un guda ɗaya ne ko ba guda ɗaya ba a wuri ɗaya ne ko ba a wuri ɗaya ba to kaga shi wannan cewa malam yattasil akwai umumi mu'adali na iya shiga ciki kenan hakanan mudallisi ma na iya shiga ko tadlisul khafi ko mu'allaq duk na iya shiga ciki saboda su ma malam yattasil ne su ba su sadu da juna bane ta wata fuska daban wadda ba irin wannan ba bi annahu al-aqrab wa qala ibn salahi kenan bi annahu al-aqrab wannan ce ma munqati shine duk irin gibin da aka samu a isnadi a kira shi da suna munqati ibnu salah ya ce wannan aqrabu la istimalan amma dai a aikace ba haka ake aikatawa ma'ana a lugance duk wani gibi za a kira shi da suna mu inqita'i cewa akwai inqita'i a cikin sa amma abin nan ala ardil waqi a yadda malaman hadisin suke aikatawa to ya bambanta suna bambance sunaye wal الساقط من min فصائد idan ku aka samu gibi guda biyu wato tabaka biyu a jere da juna fasaidan ko sama da haka aka samu gibi wannan shi kuma shine al mu'dal wa minhu qismun thani akwai kuma wani kashi na biyu na mu'dal banda wannan wannan shine kashi na farko kenan a samu saqat a ko ina yake wanne ne na biyun hasfun nabiyyi was sahabi ma'a shine wani wanda ke kasa da sahabi kawai ya ce eh, ya share ainihin ah, ah, ah, abin nan din ya share sahabi ya share manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi magana kamar maganar shi to shi ma mu'udali ne wa waqfu matnihi ala man tabi'a ya zama an tsaida matanin shi ga tabi shine sai ya zama kamar magana tabi'in shi kawai kamar da ko yanzu kawai mutum sai ya hujja da hadisi kawai ya faɗa hadisi kamar zancen shi to wannan ma suna kiran shi da suna mu'adhan ma'ana a ayahu thaqab raunin da ke cikin shi na na gibi ya mishi yawa shine ibal kuma gani haka yakan faru ne wani lokaci wajen bada fatawa ko gaggawan faɗan wani karatu ko kuma kamar da aka saba a zamanance kawai kowace magana mutane suka kwaɗo kai su yarba su ce ya annabi ne ce to irin wannan sai a samu ibali ire-iren wannan duk waɗannan a yadda suke za'ifai ne ba a karɓar su ba a aiki da su har sai in an bincika an samu ga inda aka ruwaito su da cikakken isnadi al'an'an wa sahhahu wasla mu'an'anin salim min dulsati min dulsatin rawihi wal qa min dulsatin rawihi wal liqa ulim wa ba'dhum haka bi dha ijma'a ومسلم لم يشترط إجماع لم يشرط الإجماع لكن تعاسرا وقيل يشترط طول سحابة وبعضهم شرط معرفة الراوي بالأخذ, بالأخذ أنه وقيل كل ما أتانا منه منقطع حتى يبين الوصل وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نجل برديج حتى يبين الوصل في التخريج قال ومثله رأى ابن شيبة كذا له ولم يصوب صوبة قلت الصواب أن من أدرك ما رواه بالشرط الذي تقدمه يحكم له بالوصل كيف ما روى بقال أو عن أو بأن فسوى وما حكى أن أحمد وأن أحمد بن حنبل وقول يعقوب على ذا نزل وكثر استعمال عن في ذا الزمن وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجابة وهو بوصل ما قمن sai magana akan al'an'ana shine maimakon faɗin haddathana ko akhbarana ko an ba'ana daga cikin siyar na ada'i sai mutum kawai ce an fula daga wani wanda ita kuma an da ire-irenta ba sa nuni zuwa ga ittisali ko akasinsa ba kuma yadda haddasana take nuni zuwa ga ittisali ba ba kuma yadda balagana take nuni zuwa ga inqita'i ba to ita an tana tsakatsaki tana iya daukan wannan ma'ana ta ittisal tana kuma iya daukan akasin ma'anar to wanda aka san cewa mudallisi ne shi da zaran yayi an za a tsoraci wannan an din tashi saboda an san yana da tarihi na matsala ire ta, ko mun gane an san yana da tarihi na wannan matsala shine ya rage kenan an wadda ba mudallisi ya faɗi ta ba ita ce zai mana magana ana wasahahu waslal mu'annanin salim min dulsatin rawihi walliqa'ul wa sahahu su malaman hadisi suna inganta mene wasla mu'an'ani cewa riwayar da aka zo da ita da an'ana suna inganta cewa muttasila ce min dulsatin rawi daga rashin cewa ta sadu babu magudin mai riwaya bai auku ba idan ya zama shi mai riwayan ba a san shi da tadlisanci ba kenan ko yawa salima salima min dulsa tirawi wanda ya kubuta daga a tadlisanci magudi rufa rufa rufa da mai riwaya yake ba a san wane yana da tarihin shi mu dallisi bane sai zo ya ce an kamar Imam Malik misali dan ya ce an Nafi'in an Ibn Umar ko an Zuhuri da ire-iren su tunda an san baya tadlisanci to ba za a yi tunanin komai ba walliqa ulim sannan kuma ana da tarihin sun taba gamuwa sun taba gamuwa da wannan malamin da wannan ɗalibin da ke cewa an fulanin walliqa ulim asali u ne sai aka cire alhamza saboda illar wato wazanin waƙe din wababuhum wasu malaman kuma haka bi za ijma'a sun hakaito cewa akwai ijma'i akan karban an'ana ta mutumin da ba a san shi da tadlisanci ba musamman an sa ran cewa liqa'i na iya a a haduwa tsakankanin su akwai liqa'i tsakankanin su wa muslimun lam yashritil istima'a muslim yace kai koda ma ba mu da wata riwaya da ke nuni zuwa ga sun haɗu in dai mun ga zamanin da suka rayu da junansu akwai ihtimalul liqa kamar da ya faɗa a cikin muqaddimarsa ko cewa zamanin akwai ihtimal na liqa shine wani malami ya rayu a shekara kaza zuwa kaza yana matsayin malami mai karantawa a gari kaza wani kuma dalibi shi ma ya rayu a wannan shekarun yana matsayin dalibi mai daukar riwaya to ba abin da zai hana su abu babu wani abu da ya kore babu wani ah, bayani akan bai taba shiga garin ba ko eh, yana eh, yana shiga kace malamin ya mutu ko ya ya ya samu matsalar dadewa a hanya ko kuma ai san da yazo malamin ya rude da makamantan ire-iren waɗannan ihtimalatin da suke iya yuwa a yau da gobe duk babu su yace to ba za a ce wai sai an kawo wani nasi dake cewa gashi sun ga mu sun yi musafa ko sun yi mushafaha ko sun yi liqa ido da ido ba kamar yadda dai kowa ya sani muslim ya kawo wannan magana kuma ya zuguguta ta sosai a cikin muqaddimarsa rahmatullahi wa rahima aljami' wa muslimun lam yashrif lam yashrif ijtima'a yace shi sam ba sharadi ne a gunshi sai sun gamu ba lakin sura yace kawai in aka samu mu'asara eh in aka samu mu'asara to shikenan to wannan magana ta muslim ba daidai bace ala itlaqiha kuma ba kuskure ce ala itlaqiha ya kamata mu san wannan jama'a ba daidai ce duka ba ba kuma kuskure ce duka ba tana asali maganan haka take amma ihtiyatan ana buƙatan a samu wancan abin da take tabbatar da liqa'in rashin sa wannan sharadin yasa muslim yayi sassauci a wasu wurare ya karɓi wasu riwayoyi waɗanda daga baya ta bayyana akwai inkitai ta bayyana akwai matsala da wannan ihtiyatin da irin Bukhari ya saka shi kuma sai ya katange shi daga samun irin wannan ta tataburga ko wannan kuskura amma ana samun riwaya wacce za ta zama irin haka kuma karɓaɓɓiya alal misali kamar wannan Abu Qilaba al-Jurani ɗaya daga cikin manyan asba'u tabi'ina wanda kamar yadda ibn abi hatim ya bada labari a cikin tarjumar da ya mata a cikin al-jarh wa ta'dil yake cewa rawa an jama'atin lam yasma minhum yayi riwaya daga wasu mutane waɗanda bai ji daga gare su ba lakinnahu asarahum amma yayi zamani dasu, da su sai ce kai ka zaid ibn amr kamar zaid ibn amr bin akhbab kenan zaid ibn amr ibn akhbab abu kilaba yayi ruwa daga gare shi sun yi mu'asara amma kuma babu tarihi akan liqa sai maza ce sai marmaza yake cewa an karɓi riwayar li'annahu la yu'rafu bitadlis an karɓi riwayar Abu Kilaba akan wannan riwayar daga Zaid bin Amr bin akhbab لأن أبا قلابة لا يعرف بتدليس أما بعد وني تاريه لكي أنه سنقم أما سنجي معصرة الإمام الحاكم النيسابوري أتكل لتاف معرفة علم الحديث يا كاو مثالي إرى إرى وألنا هكا الخطيب البغدادي أتكل الكفاية واند يوم معصرة أما باب وان تاريه اللقاء ومن غاني باب وان تاريه للقاء كيكي لكيكي أما كما أي رواية دجونا wannan yana yiwuwa idan muka kalli yadda zamani ba kowane mutum ne da yanzu kake da labari akan shi cikakke da yake wannan zaman da kake rayu kuma ka taɓa gamuwa da shi kuma labarin tabbas kuma gani ba kowa bane wani hala gamuwar ta kai gamuwar a ce ɗalibi da malami bane to idan mutum ya zama fiƙa ne ya zama kuma an san gaske shi an san riwaya shi an san baya wasa da harkar riwaya kuma baya ta lisanci, in yazo ya faɗi irin wannan sai a yadda amma in wanda kawai yazo ne ba a da irin wannan tabbaci akan shi to shine sai a dakata tukuri to wannan karba din yau da gobe a karba a karba har sai a je a karba kuma wanda bai tabbata ba shi sa sai bukhari shi da malaman shi irin su abdullahi ibn al-madini sai su kuma suka sa cewa a ah, kafin su karbi an'anan mutumin da baya tadlisanci sai sun samu wata riwaya ko da kwaya ɗaya ce wacce ke nuni zuwa ga ya haɗu da wani wani likita da gare shi inda zai ce wata rana ni da wani mun yi kaza ko na ga malam wani a gari kaza ko na je na gan shi ko da ni da shi mun tsaya a sahu guda an yi sallah kaza ko na gan shi a gaban sarki wani ya zo ya ce kaza ko na gan shi a gun jana'izar wani yana kuka kaga duk wani yana nan ka ko mun gani bukhari sai ya samu irin wannan sannan zai ya tsama'innu ala nafsi amma dan akwai yiwuwar haka din misali na taba da wannan labarin wani yake ba mu labari muna NYC ce wallahi anan Kaduna yake a Kaduna yake kuma a Kaduna Poli ya karatu kuma kuma ustazi ne Qur'ani ne ma a lokacin bai taba jin labarin malam Jafar Mahmud Adam ba sai da aka kashe shi a America nan da aka fara da asuba a ranar ya fara jin labarin malam Jafar kuma a nan nan Kaduna kuma lokacin 2007 eh, ya ya yana NYSC ya gama digiri kaga akalla shekarun shi ya kai 22 ko da 3 ko da 4 yayi HND a Polytechnic nan Kaduna shi da shi ba mu wannan labarin ya bai taba jin labarin wani malami a Kaduna mai sura malam Jafar Mahmud Adam <laughs> a Kano kai kuma ta ƙi ta yi malam Jafar ya shiga Kaduna a wannan rayuwar tashi aƙalla watakila sau biyar watakila ko kuma duk abin da zai kai shi abu ne na wa'azi a bisa al'ada mutanen da suke ustazai za su ji wannan labarin kuma za su sau amma shi ne ma taɓa su labari to kaga inda ba wannan waƙiyar ta faru har ya faɗa haka ba ko idan yayi wata magana akan malam Jafar cewa malam Jafar ya ce kaza mu muka ga irin shi da gemun shi da usadancin shi zan fara tunanin ko ya ji a shi ko ya ji a kaset amma kaga babu liƙa kwata kwata tsakankanin so kenan akwai yin kitsayi ko mun gane alama fi nafsil amr akwai yin kitsayi amma da wuya mu iya hararo wannan yin kitsayi saboda qara'in din ko to saboda tsoron irin wannan karina ya zama ta saba mawaki sai su bukhari suka dauke ihtiyat to yafi zaman lafiya kuma gane yafi zaman lafiya fiye da na Imam Muslim wanda ya buɗa yuwar shigowa abubuwan da ba za a tsammance su ba duk da yake ba duka abin da ya shigo ne zai zama mai matsala ba amma saboda kore wannan ne matsalan to a dauki ihtiyatin yafi musamman kuma saboda babu riwaya ne babi ne na kokarin tantancewa sai ce a wakila yushtarat wasu kuma suka ce ana shartanta tulu sahabati bayan malika sai an dadi da juna wannan kuma an sun tsananta a ce kawai don ka ga mutum so ɗaya ko su bi ba ya zo wazi garin ku baka iya cewa wai malaminka ne ka da riwa daga gare shi wannan sun tsananta wa baduhum sharat wasu kuma suka ce bayan ma wannan tsulin riwayatin tsuli sahabatin din suka suka sharar cewa ma'rifatir rawi bil akhdhi an sai an san mai riwaya a matsayin dalibi da ya rijista kanshi a wajen wannan malamin yana koyon karatu sai an san shi ana da tarihin cewa yayi mushi mulazama irin a ce nafi'u da ibnu umar an san su ɗalibi ne da malami in ka ga zara ka ga wata ko su eh, su su su ɗaliban Abdullahi ɗan Mas'ud su eh, abin nan su Mujahid da wani da wani an san su ɗaliban makarantar amashi su wani da wani an san su ɗaliban makarantar ne kada wani kawai ya ruwa don amintacce ne ya ce mana a ya ya ce mu bincika sai mu ga shi bai daga cikin wanda suka dade da amashi ya taba ganin shi ne so ɗaya yana wazi a masallacin Juma'a ko sun hada wata jana'iza ya musu nasiha kawai iyaka kenan suka ce ba za a karba wannan daga gare shi ba wannan tsanantawa ne shi kuma eh. wannan shine ra'ayin Abul Muzaffar Ibn Sam'ani al-Imam Ibn Sam'ani sune suka kawo wannan sharuɗa masu tsanani wakila kullu man kullu ma atana minhu munqati wasu kuma suka ce duk abin da aka kawo riwaya daga wani aka ce an to munqati ne wannan ita ce maganar Shu'ba kenan da Shu'ba yace kullu hadithin laysa fihi haddathana wa akhbarana fa inna ma huwa jarabu ci duk wani hadisi da babu akhbarana da haddathana yace wannan kawai cutar cuta ce kawai jarab wato annoba ce ta shigo cikin mutane baya karba sam shi uba shi ma yana da wannan tsananin hatta bina alwasl sai ya bayyana cewa an ce haddathana wa hukumu anna hukumu an haka na hukuncin kuma anna da yake da hukuncin an shine kaman hadisin da zaka ji an ce anna fulanan fa'ala kaza ko qala kaza maimakon an fulani misali kamar riwayar da qais ibn talq ya rawaito daga baban shi talqu cewa anna umara sa'ala abin nan mai sunan shi aba da laysi anna umara sa'ala aba da laysi umar ya tambayi abu waqidin laysi cewa me annabi ke karantawa a sallar idi to yanzu wannan mutumin talq ya gamu da Abu Waqid da laifi amma bai gamu da Umar ba to da ya kawo magana yace anna Umara sa'ala Abu Waqid to in ya zama yanzu yana yana daukar ma'ana biyu ko dai Umar ne ya gaya mushi to kaga mun katsa idan bai gamu da Umar ba ko ku Abu Waqid ne ya gaya mushi to bai kuma isnadantawa zuwa ga Abu Waqid Waqidin nan ba sai zama Abu Waqidin shine passive anan to amma sai muslim ya ruwaito da riwayar anna aba waqid haddathahu anna umara sa'alu abu waqid ya bashi labarin cewa umar ya tambaye shi kaga wannan ya fito da komai fili go to irin wannan yakan faru haka haka kamar riwayan a a ubaidillahi dan umar wanda ya kawo da da da, da, da tazo a cikin muwadda malik da cewa Umar ya yi hukunci kaza ya da labarin wani hukunci da Umar ya zan iya istidar hukuncin bai to shi ma bai gamu da Umar ba ya gamu da wanda shari'a ta haukan shi amma tun da Umar ne abun kafa hujja sai ce Umar ya yanke hukunci kaza to kaga irin wannan ita ma an anna ta dauka hukuncin an wajen yiwa ittisali da rashin yiwa ittisali ka sai an tantance wacce ce mutasila wacce ce ba ita ba kamar da aka bada bayani akan an an ana to haka kuma ita ma anna idan ba a tuhumar mutum da tadlisanci kuma ya bada labarin daga wanda sun yi zamani ɗaya da shi ko da babu liƙa za a karɓa gwargwadon yanayin da aka ambata a sama game da irin wannan shine wa anna wa hukumu anna hukmu an faljullu sawwau mafi yawan malamai sun daidaita hukuncin anna da an walil qat'i naha albardiji amma zuwa ga cewa an inqita'i ce al-imam Abubakar al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Hasan al-Bardiji wanda ya rayu ya rasu a shida shekara 650 daidai Allah ya gafarta ne babban malami ne daga cikin malaman hadisi abu bakr al-bardiji shi ya karkata zuwa ga cewa munqati ice ita hatta ya bi na fi at-takhrij har ya zama a cikin isnadin ta an samu ittisali ya bayyana kamar yadda wancan ya bayyana na hadisin muwaddani shi ma wata kuma aka ruwaito daga da cewa anna anna abawaqir hadathahu kamar yadda muslim ya fitar wa qala ibnu salah ko sai ce wa mithluhu ra'abnu shaybata eh, ra'abnu shayba haka kuma irin wannan shine ra'ayin ibnu shayba shine eh, yaqub bin shayba as-suddusi yaqub bin shayba as-suddusi abu yusuf abu yusufa al-basri yaqub bin shayba shi ma irin fata wannan ta abubakar albardiji shi ma irin ta yake bayarwa lahu. haka shi ma ya faɗa walam yusawwib sauba sai dai shi lahu dinnan tana koma zuwa ga ibnu sarahi kazalahu walam yusawwib sauba sai dai shi ibn sarahi lam yusawwib ai lam yaqsid lam yaqsid ma qasadahu yaqub bin shayba shine walan yusawwib lam yaqsid sawbahu ma qasadahu wane yaqub bin shayba na na, na at-tafriq bin shayba shi kokarin ya farraka duk da ya ce sai an tantance amma ya nuna cewa anna matsalata ta ma fita an amma shi ibn salahi duk da ya goyi bayan wannan ra'ayin amma shi bai bambance ba yace dukan suna da matsala guda shine walam yusawwib sawbahu ay walam yaqsid tafrika kama farraqa yaqub qultu niko zainuddin raki sai nace wa sawabu anna man adraka ma rawahu bi shart alladhi taqaddama da yake daidai shine wanda da riski abinda ya ruwaito yayin zamani ɗaya da malamin da ya ruwa daga gare shi bi shart alladhi taqaddama da sharadin da ya gabata shine cewa salim min dulsatil rawihi wal liqa'un ko da wannan sharadin yace yuhkam lahu bil wasl kayfa ma rawa za a hukunta cewa isnadi ne muttasili duk yadda ya ruwaito shi ko da yace an ko da yace anna ko da yace amba'ana duka za a ce muttasili ne bi qala aw an aw bi anna fasawa ya ce ƙala fulanun ne ya ce an fulanin ne ko bi anna fulanan fa'ala kaza fasawa'u ya cire alhamdan ne saboda eh, kafiyan ko fasawa duk iri ɗaya ne wa ma haka an ahmad ibn hanbal abinda ko shi ibn salahi ya hakaito daga amadu dan hanbali cewa shi ma yana da irin wannan tsaurin ra'ayin akan wannan matsala wa ya yaquba da maganan yaquba ala za nazzil da maganar yaqub ibn shayba din can ala za nazzil ita ma ka daura ta akan wannan kaida cewa suna tsanantawa ne ga wanda bata cika wannan sharadin tsananin su shine ga wanda bata cika wannan sharadin don ma'aikaci an ga su ma suna karba wa kathura isti'malu an fi zaman fi zaman yace a wannan zamanin da muke rayu a wannan zamanin da muke rayi kasurat iman wato bayan wancan maganar da ya ce an arwaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal da yakubu ibn shaiba cewa suna tsanantawa yace amma ita ma ka dauke ta akan wannan saboda an samu su ma aikace suna suna karban wannan shine wato Imam Ahmad ya rubuta riwayoyin da zaka gansu da irin wannan an da annada kamar riwayoyin Urwa daga Aisha akwai su a cikin musnad imam ahmad wani wani kaga yace anna aisha ta qalat ko kuma an aisha ta qalat to ire-iren waɗannan a aikace ana karban su don haka sai yace ka fassara maganar su da cewa su ma sun tsananta hukunci ne akan wanda ake tunanin akwai tadlisanci a ciki ko kuma akwai yuwar babu liqa'i amma wanda liqa'i ya tabbata a yuwar liqa'in ya tabbata kuma ba a tuhumar tadlisanci to su ma suna suna aiki da yuhkam lahu bil wasli kayfa marawa wa kasura isti'malu an fi zaman ai fi hadha zaman a zamanin nan namu zamanin su ibnu salahi yace an yawaita amfani da an ijazata da nuni zuwa ga ijaza dai doya take ijaza ce kawai sai ce an ba zai ce ah, haddasa na fulan ko akhbarana ijazatan da sai ce an da haka bayan tsawon zamani kenan isnadi mai an ana na baya baya to ijaza ce babu ittisali wa huwa bi waslin ma qaman shi kam irin wannan isnadin na ijaza na baya bi waslin ma qamana ai laisa bi jadirin qamana wato cancanta laisa bi jadirin bil wasl bai cancanta a ce muttasili bane shi ta'arudul wasli wal irsal aw raf'i wal waqf idan ka samu karo tsakankanin hadisi wanda yake mursali da muttasil riwaya ce guda daya wasu sun kawo ta cikakken isnadi wasu kuma sun kawo ta mursala ko riwaya guda daya wasu masu riwaya daga makaranta guda sun ruwaito ta marfu'iya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasu masu ruwaito ta mawqufiya ala sahabi sahibin riwaya to ya za a yi da shi sai ce wahkum liwasli fiqatin fil azhari wa qila bal irsaluhu lil akthari wa nasaba al awwal lin nuzari an sahahuhu wa qad al bukhari liwasli la nikaha illa bi wali ma kauni man arsalahu kal jabal yace wahkum liwasli fiqatin kai hukunci ga da karban ah, wasl sadar da riwaya da amintacce yayi wato almazidu fi mutasil abin nan kenan ziyarta sika ne ziyarta sika ko an san isnadi da waqafi ne sai wani amintacce zai kawo shi ya dauka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to za a karba fil azhari isa abin da yafi bayyana kamar yadda al-hafiz al bagdadi ya faɗa a cikin alkifaya kifaya waqila yace wasu kuma an ce wai bal irsaluhu a za a ce mursalin shine yafi lil akthar ga wanda suka fi yawa kenan malaman da suka fi yawa haka suka faɗi wannan magana cewa za a yi riko da mursalin ba za a ce wanda ya zo ya ƙara ya ce muttasili yana da abin nan ba yana da gaskiya ba za a ga kamar shi ya yi shi duzi ne wana sabal awwala linnuzari ibnu salahi ya danganta al-awwala shine al hukmu bil wasl kenan linnuzari ga malamai masu duba ba duba ta yan tsafi ba duba anan usulul fiqi kenan ko mun gane malai masu zurfin tunani yan usulul su haka haka ya fada a cikin muqaddimatu bin salih an sahahu cewa sun inganta cewa a karba dan wani sabon ilimi ne da wasu ba su zo da shi ba wa qabal bukhari al-imam al-bukhari ya hukunta a aikace li wasli la nikaha illa bi wali ma kauni man arsalahu kal jabal hadisin la nikaha illa bi riwaya daga al imamu abu isaq as shine mai makarantar wannan riwaya sai daliban shi suka yi sabani wajen riwaya sai aka samu shu'ba bin al-hajjaj al basri da kuma sufyan Ibnu sa'id ibn masruq waɗannan guda biyun kaga ko kaljaba ne babu shakka sai suka rawaito shi daga abu isaka sabi'i daga abu burda abu burda tabi'i dan gidan baban shi mursalan sai kuma aka samu wasu kuma suka wassala shi sune kaman isra'il ibn yunus ibn abi ishaqa jikan abu ishaqa din kenan ko mun gane da shi da sharik ibn Al-Qadi an-nakhai da abu awana wanda shine wadah ibn abdullahi al-yashki da kuma wasu masu riwaya kamar mutum goma wannan sa daga cikin fiqat uku waɗanda suka ruwaito daga Abu Isa as-Sabi'i daga Abu Barda daga baban shi sahabi daga manzo Allah sallallahu alaihi su suka cika isnadin babu irsalin babu irsalin ko to sai aka karkata sai aka yi kiki kaka sai wasu suka kalli girman aminci da fiqa irin na shu'ba da irin na Sufyan al-Thawri sai suka karkata zuwa ga wannan karfin hadda suka ce wannan al ashba. Buhari da yabo sai nuna kwandon shi kuma ya fi su gaskiya a wannan ya dauki cewa a a nan sarkin yawa zai fi sarkin karfi su wajen goma sha biyu sikat sannan akwai kuma wasu qara'i qara'i din shine daga cikin qara'i ɗin shine Sufyanu sauri. ya gamu da Abu ishaƙa ne kawai su ɗaya ko su biyu a wani majalisi ne kawai na kwaya ɗaya ko biyu ya mishi tambayoyi daga ciki har da wannan riwaya tambaya ce da gaske ne ka ruwaito daga abubar da cewa annabi ya ce kaza sai ya ce e annabi ya ce la nikaha illa bi wali sai ya ce e ashe kaga asalin ma mursalin ba wai shine tiryan tiryan ya karantar da su a mursalanta ba kamar misali kawai za a tambaye ka ne algatu malam wai daga gaske ne annabi ya ce ba ki sharwa tsayi kawai sai ka ce e eh. kaga ba kawo isnadi ba bai nufin riwaya a gurin ka haka take mun kadiya kuma gane a mahallin fatawa ne ka ba da shi to da gaske har da wannan hadisin wanda suka mishi tambaya su su bayyana sau sannan ko baya ga haka kamar yadda al-Imam Abu al-Hasan ad ya faɗa wanda shi ma akan wannan ra'ayin na Bukhari yake wa min qablihi shi ma abin nan Abu Dawud suka sun faɗa haka cewa Isra'il ibn Yunus yana da itina'i na musamman da hadisan kakan shi Abu Isaka saboda ya rayu da shi ba wai kawai gama garin ɗalibi ba ne, a ɗalibi ne kuma wanda yake jika gare shi wanda yake makusanci da haka yana da masaniya akan hadisan shi fiye da kusan kowa a cikin ɗaliban shi shi abin dogaro ne na musamman akan hadisan kakan shi Abu Isaka da haka idan ya saba ma wani kowaye to riwaya shi za ta fi zama abin kwanciyar hankali da karba waɗannan ƙara'in din da wasu ƙara'in sai Bukhari ya amfani da su sai sahaha cewa wannan riwaya ta fi karkata zuwa ga kasancewarta riwaya ce muttasila duk da haka ba bai ruwaito ta ba Bukhari saboda takazantsan din shi sai bai rawaito da isnadin ta amma haka ya kai musu Tirmidhi cewa ta inganta zaka ga ire-iren wannan hadisin suna nan da yawa cikin Jami'ul Tirmidhi Bukhari ya inganta su amma ya kirwaito su saboda akwai wata dabdala kafin su inganta wato shi in ana dara uwa akan fidda kenan da ku zaka ga yana da babi da ke nuna hukuncin mas'alar kamar irin wannan amma sai ya saboda kar ka samu abin faɗe ma tukuna a cikin abu shi baya wato baya cin sauranto mun gane sai da wanda sai da wani ya ci ya rage baya cin sauranto shine hadisin da sai an yi kikika kaza a ce to a fusgo shi ana haki a ce to lalle ya inganta alhamdulillah bukhari baya kawo shi sai ka ji ya ba tirmidhi fatawa cewa ya eh, hadisin ya inganta suna da gaskiyar wannan ko mun gani shine yake ishara anan cewa ma'a kauni man arsalahu kal jabal sune su shu'uba da su sufyan sauri wanda babu shakka an aje su a wajen hadda ba za a aje wadancan ba to amma aka tara wadannan aka tara su aka tara su aka aje wadannan su biyu to in suka hada karfin hadda su gaba da ta fita wadannan kamar ce mutum ɗaya yana da miliyan biyar ga kuma wasu mutum goma suna da dubu ɗari biyar biyar su kuma ko kuma suna da miliyan ɗaya ɗaya kaga ɗaya da ɗaya ya fi su arziki zai iya karawa da kowa a cikin su koyi mushi alfarin arziki amma suka hada arzikin su gaba ɗaya wuri ɗaya to sai su siye shi <laughs> ko ba irin irin irin kwallon da ake da muna yara a ce ku duka ni ɗaya <laughs> ko <laughs> saboda kaga in yara haka karina suka ta yankan to amma sai a samu wani zai kwade ka saboda sun ma yawa <laughs> to shine irin wannan duk da shu'uba shi kadai babu wanda zai muqawama hadda da shi haka sauri amma aka hada su gaba daya to haddar su za ta rinjayi ta waɗannan to shi sa duk sanda aka sami irsali daga wani mai riwaya daga makaranta daya ɗayan kuma yayi ittisali ya raf'a shi ko waqfu da raf'u to dole sai an kalli qara'in kala daban-daban kafin a ga da wanne za a tarjihi idan mutum ɗaya da ɗaya ne to nan za a iya kallon kawai mujarradin ƙarfin hadda ƙarfin haddan su in ya zo ɗaya ko kusa da ɗaya sai a nemi wasu qara'in shine kamar a nemi qulus suhba ko ihtimam cewa wannan mai riwayan an san yana bada ihtimami da irin riwaya ta shafi kaza yana da ihtimami akan sira to wannan abun akan sira ne ito eh, za a karba daga gare shi ko kuma akan fiqh ko kaza ko kuma a kalli lokacin da suka zauna da malam cewa wani ya zauna da shi ne da farko wani kuma zauna da shi ne da karke to sai a kalli wanda ya zauna da shi daga karke in bai rude ba cewa ana tunanin san da yake dan shekara 60 ilimin shi ya fara san da yake shekara 30 da haka hala yana da wata sabuwar riwaya ne banda waccan wanda ya bayar duk ana kallon waɗannan qara'in idan kuma yawa ne irin haka za a kalli waɗannan ƙara'in ɗin na cewa ito eh, tunda masu hada ne su kuma suna da yawa sun fi wanda yake mai hada bai da yawa haka dai haka dai za a yi ta kalla ko kuma mutanen garinsu fiye da mutanen da ba na garinsu ba kamar misali yanzu malu ɗaliban shi 'yan madina za a fi amincewa da su fiye da ɗaliban shi wanda suka zo daga wani gari sai koyi riwaya sai koma su domin waɗannan na madina ta yi sun ji karatun ba ɗaya ba ba biyu ba fiye da wanda kawai ya zo ya je tafi hala shi iya abin da ya ji kenan bayan tafin shi an ƙara koyar da wani ko yanzu ne kalla da kyau misali malamin da yake da makaranta yake karantarwa in ya je wa'azi wani gari yayi wani karatu hala sai faɗo wani abin da ba taba ji ba a makarantar shi ko sai faɗo wani abu sai a ruwaito to idan wannan abun ya saba da abin da aka saba ji a makarantar shi na makarantar shi na yafi aminci wanda kullum an san yana maimaita karatu kala daban-daban a makarantarsa ko kamar misali yanzu irin su malam albani na marigayi rahimahullah kaga yana da makarantar da yake karantawa kuma yakan je wa'azi to ɗaliban shi da suke tare da shi kullum a makarantar nan sukan bi shi ma wa'azin su ko waɗanda suka ji wa'azin shi ba sa biyo shi makaranta to kaga ɗaliban shi sun fi access da shi fiye da masu sauraron wa'azi a wani gari ta yi ma wanda ya zo wa'azin nan kawai ya zo yayi ne dan ana yayin wani malami yana yana bacci ma ko yana can gaban mai balangun shi suna yi suna ana ana ana dumama balangu yana ci abinda da yake irin wazin gala da kasance to kaga wannan ba zai zama abin amincewa fiye da wanda kullun ana no kamera zaka ganshi a gefe ba kaga tsulus suhba da sauransu ko to duk waɗannan ƙarayi din suna nan da yawa yi ya kawo sama da guda 50 a cikin tadribul rawi wanda ake amfani da su wajen wajen ainihin wato tarji da makamantan shi ina ganin bari mu tsaya nan ko dare yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk